Ah, kamar in ce in ka nuna raƙumi na ko in ka saka ni rijiya aka sami eh, ruwa ga abin zan ba ka eh, abubuwa uku ta haɗa haɗa salami kamar a ce kullum ka kawo kaza boko abin nan ka kawo buhu kaza rana kaza kun ga wannan salami ne ba ba dole ba ne to abin nan asali ga ga musulunci in ka ce wani ya kawo ma abu kaza ka saya bayan kwana ba ya kawo to sai ka biya shi kuɗin don kada ka zan bashi da bashi eh, eh, yanzu ana yin mai kama da shi domin gwamnati sai ce ban biya ka mata wajen banki su baka ka sai ka tafi wajen banki ka rance alhali bankin ko gwamnati ne don a ji daɗin ƙarar ka ba shi ne ba wata an baka da hannun hagu ne in ya so abin da rabba za a biya ka da hannun dama ka sai ka kare wancan domin abubuwa sun ɓaci wanda an ka ba ya tabbata kuma gwamnati abin da ba sai gudu ba ko sai gwamnatin so da ce ta gudu wannan daga ba mu ci gaba ku bari mu yi abin nan eh? a yi ke a karar zagiyar ya wadda yake mai sayarwa ya ce ya take ta ba ta da kyau don aiki yake sayan ta babu mawa da a gare sai mai sayar da ita ya ce ya take ta ta sai a dakata kenan wa in kana washe nan ko da ba su da kyawu wala ta jibul bara'ata min alhamli illa hamlan zahiran akwai wani ciniki na bara'a ka misalin kana da baiwa za ka sayar ka to wannan baiwa babu muwa da zan sayar ma ita wata in kaga ciki gare ta ba ruwa na da shi to ah, bai halatta sai in ga ta da cikin kana ita ba na gani an gani amma in bai kace na da ina tare da ita amma kuma ko faranta da ciki da na zo wannan ba a yarda don kuma haƙƙin yaron dan kare yana yi a ta da shi wal bara'a ta da kike ja'iza akwai wani ciniki kuma bara'a cikin bayi wata kamar misalin mutum ya gadi bayi har ko kun alƙali zai sayar don araba to wannan alƙali yana iya sayarwa bai'ul bara'ati in ka ga wani aiki ba za ka komo ba don hukuma ce za ka ta sayar don araba gado kun gane mai malami alamu ba ga da yake mai sayarwa bai sani ba ya wato in ka ga wani aiki ba za ka komo ka yi magana ba ni kun ba sani ba eh tilas ne sai kawo abin nan saboda ka ba a sa mutum sun sa ya fi waɗannan kwanci-kwanci. ba ma dillali na mutane ko na abin nan ba ko mai sayar da kayan kanti ba a sa wanda bai san hukunci ba haram ne hmm. ko eh, ko dillali mota yana a sa shi bai sani ba eh. eh. um, baiwa ce to abin nan wato an tabbata kenan na mazina ne ko na wani mijinta ne wanda wanda ke shi ma baya ne ka gane mu ci gaba ko ولا da بين الأم وولدها hata البيع su يسجر إن متدا da da baiwa bai sayar ta da da ɗa to baya halatta a raba uwar da ɗanta sai dai in yaron ya yi hira ya haƙora sun faɗi ya ta kan shekara bakwai ke nan eh. a domin akwai hadisi da an ka ce Allah ya la'ani wanda ya raba tsakanin uwa da ɗanta kun gane kuma ba ya halatta ma kai ka sai uwa ɗan kai sai ɗiya filin na sai an gane su ga mulki mutum guda hmm. eh? ban ji ba wato ba a rabawa ko da kai kana da abin nan kana son ka sai kan karamu kana da baba yana son ka sai eh, uwar ba so da yake duk gida guda kake kusan abu guda duk ka ba a yarda shari'a ba ta yarda ba kila sai an haɗa da sun zama cikin guda ba gane cikin eh, eh, hmm. ciniki wanda za a walwale to in ah, tun ya zan ba walwale ba har hasara ta auku to hasarar nan ta mai sayarwa ce in mai saye da riga ya karba ba yin kabila gul musa in ko mai saye ya riga ya karba sannan an ka gane akwai aibi ciki za a walwale to nan kamin a walwale sai aibi sai halaka ya samu shi to hasara ta mai saye ce kun gane kamar an yi ciniki wanda yake a lokacin da an kama ciniki lokacin da ake sallar a sannan sun kai ciniki wannan ciniki ba wale bai a yi ba sannan a walwale an sace da sai a diba ga hannu ya an ka sace in ga hannun mai sayarwa fi yadda hasara in ga hannun mai saye fi yadda hasara ta gane ko kuma kun kai ciniki da abin da ba san eh, ajali zuwa ajalin biyan kuɗi ba sani da ya samu wannan ciniki yalo da shi ba aiki kamin a wurware sai hasara ta aiki to sai a duba da hannun wa yake kun gane ku to da haka sai ka ida biya in ya shi kuma ka eh, abin shi na yana ya kafa yahon goma amma kina shi hanta takwas ka gane ciniki daban ka fara daban dan an warware ciniki ne ta fa ba a kula da yadda ka saya saboda sai ake kina shi kaza shi ka biya ka gane hmm. ba za sai in ya zan abin da an dai ya fara abin da yana yiwa an ajiye ga hannun wani amintacce an ka dace an ka dauke to na sayarwa bai dinga shiga bai shigo mulkin mai sayi ba ka gane duk wanda ya halaka cikin hannun sa shi a dasara ba nan ba a raba asara ba sai ki mutu da mu da a cikin kirki da wanda ba ta da sharuɗa masu kyau ba ko wajen wanda mai sayo guda abin nan bai da hankali ko kuma abin nan kuɗi ba da kyau ko kuma zuwa ga ajali wanda ba sani ba ko an kai cikin lokacin da ba a yi hmm? ko abin sayarwa din akwai abin na aiki cikin da an ka duk da ta aure ne ba Eh. babu la'ada amma yana yi wa in akwai billahi a ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza in ka koyar da abin da za a baka ko kuma abin nan akwai akwai la'ada iri biyu akwai aikin du'uli du'uli ne na na mai sayarwa akwai in ka sayar da abin da za a baka in yanzu shi ta sayar ba biya in kuma ya ce nan gare shi bai sayar ba hanyar mai kwana bayan kwana biyu kwana uku bai da komi zuhudi ne shi aikin yayi wannan zalunci ne sai mutum ne yi aiki bai sun ya zan ana sa wannan la'ada ne don ya zan shaida kenan shaida ki faɗi idan in ka amshi wani abu don kai shaida a shi kenan ka zan ba adali ba addara gida ne kafa na sayar

وإلى سيدنا أحمد إن شاء الله يا تزيد يا جماعة wannan kenan abin ya fiyar ma in ka fayar da ya saya kace ka fayar da ya saya to wannan ciniki asali bai da kyau ya faɗa ma kuna ya tsaya shafi ciniki da kwallo ba ya kawo babu wani abu in kun yi akan haka da wata kai kafa akan garar akwai rubi ciki ko akwai tsada ko ya rubada ba ka sani ba ka gane ku eh tsari sana a yi ciniki wannan ba abinci ba ne da za a ce in ka saya ka ka musanya eh, a ciniki ya baci wannan babu shi don ciniki an ka hana ka sayar da abin da ka saya tun da ka auna ka gani ba. Eh. sai in ya yi sharadi eh, wato sai ka tambaye shi ciki akwai wani sha'ar aiki in ya ce a ah, kuma yadda hito daga mun tsora yake ah, ka ga nan ah, abin in ka tafi ka iske karya yake yi an taba aiki da shi kana da zaka kwalo da shi ka gane ko kuma ka sa sharadi ka ce to sai na ga abin ina son ka bari ya zauna gare ni sa'a ishirin da hudu don in gani ko yana makara ko bai makara yayi yarda to shi kenan kuma sai a baka na saya akan kaza in ya zan ba shi a da ba da wani aiki hmm. ah, in ka bari har sa'a ishirin da hudu ta kare da ka komo ba ciniki ya tabbata ka gane hmm. Hmm, ba su gyara ba can ana yi da ka

ku hakuri ne to ya shi mai sayarwa ya boye aibin ya san da shi ya boye shi kenan wato da asara wanda ya ɓaci da hannunsa to ku saurara na da wannan na cewa da yake a risala an ce idan mutum ya yi harama da umra ko hajji ba a yadda ya ɗaura aure ba shin da mutum ya biya nan ana nufin ne da mutum ya biya kuɗin jirgi shi ke nan baya iya ya ta ya ta ta ya shinkira amma daga nan don ka biya kuɗin jirgi ka ta biya cikin jirgi har ka kai jidda da eh, ka fara abin nan labbai ka lamu labbai ka babu abin da ba shi ya yi haji ba sai mai wannan ya ce mutum ne ke neman aure amma mutum ne ke neman yarinya da aure amma ubanta yakan yanka wa 'ya'yansa sadaki mai tsada yarinyar ta ce mashi in lokacin da aka nemi sadaki ya yi ita za ta ba shi kuɗi kyauta don ya je ya biya wannan sadaki ko kuma ta ba shi rance shin yin haka nan ya yi tana iya ba shi rance amma ba ta iya ba shi kyauta tana iya ba ta rance domin ta ɗaki ya zubi ne sai dai kuma tana iya ba shi abin da bai haɗa da rubu dinarin ba in ya zanta kamar misalin yake abin da dubu yake to ba zan ba ka dubu amma kai ka biya naira ishirin misali bayan bayan an bayar aure ka biya ni ishirin ya yi eh. domin an samu mafi karanci sani ya ba ta sadaki eh. sannan kuma da sani ya zan bayan abin nan bayan an yi dubbin sadakin ya zan nata ta ce ta ba su shi kuma akwai don yanzu ya riga ya zan nata amma in bai zan nata ba ta iya hewa amma da yake ne shi ke ba a ta yarda za ta bashi hmm. ta ta amma a abin nan ba da kayar duka ba haƙƙinta ne haƙƙinta ne da haƙƙin ubanta da haƙƙin Allah to ta da haƙƙin ta da haƙƙin ubanta amma haƙƙin Allah shi bai faɗi saboda ka rubuta dinarin yana yayi sai ne wannan na cewa ko yana ko ana iya biyan sadaki da wani aiki wanda ba dukiya ba kamar a ce mutum ya yi wa yarinyar addu'a ko ya karantar da ita shi ne da kyau a amman da addu'a wato ko da ka karantar da ita ga qur'ani ka karantar da ita sura kaza farkon musulunci an yi lokacin da akwai wata wadda ta taho ba da kanta da annabi bai karba ba wani ce yana so a bashi ita an ka ce kawo sadaki ce bai da komi daga shi sai bancansa in ya sa ta gaba ba da rikewa in ya adana kuma in ya ba ta shi da sai ya zauna ba komai haka ce ya kawo ko da zobe na azurfa bai samu kuma na bakin kare bai samu ba sai aka ce ni ka haddace na qur'ani yake na haddace sura kaza da sura kaza da sura kaza sai an tsara muku aure bisa karantar da ita shi ne sadaki shi ne sadaki to amma wannan farkon musulunci ne kawai bayan haka nan tilas ne sai an yanka sadaki amma in kawai misali misalin an samu mutum shi noma misali kamar gonan na shi an taɓa shi kamar yadda an kace ce ma Musa alaihi salam sabani hijab shekara goma na aiki na ijara da kiyo na halatta don an san kima abin da baya eh? yana iyawa nan don ba mai harama ba ne a wannan lokacin sai mai wannan shi yana son ƙarin bayani ne a game da kwangila ya ce wai wannan babu wani garar a cikin da yake mutum bai san abin da zai ci riba ba kamar yaya kamar mutum in an bashi kasan gilan ya gina makaranta misali eh. a kan naira dubu goma eh. amma shi kuma ya karba hmm. amma bai sani ba shin dubu goma na ma za su kammala mishi gina nan ko kuwa hmm. to in dai ya yarda shi kenan dole ne in ya in ya gina to in bai gina shi kenan ah, sai dai kuma ji'ili sharadin ba a bashi komai inda ya zan wanda an kawo ba zai amfani da aikin da aka yi ba in zai amfani da aikin da aka yi ya zama mutum bai cika ba sai a kima aikin da ya a biya shi kamar ya ce in ka haƙa min rijiya wuri ka za ta kai ga ruwa ga abin da zan ka sai rabi ya kafa sharaɗin ba a ba su komi shiga ramin da ya yi ya ɗaya za a yi babu wani amfani amma in za a ci gaba a ƙare da wannan sai an biya shi gargadon yadda in an ƙare an ga rabi ya yi a ba shi rabin kuɗi in zula biyu su mutum kuɗi don ba yi wa ka amfani da aiki an aikin mutum da ka biya shi ba. sai mai wannan ya ce ina so malam ya yi mani bayani akan niyya don an ce ana so a haɗa ta da kabbara. kuma na ji an ce mala'iku ba su rubuta aiki sai harshe ya motsa to yaya wannan al'amar yake a a sa harshe ya motsa za a yi malafi amma wannan niyya ko mu za ka yi ai niyyar ka ita za a ba yanzu na yi wani ya yi sallah tare da mu ka niyyar shi ya samu falalar jama'a Nan ya taho abin nan ba da hoto ne ba sallah yake so ba yana sallah mara mara bin ya yana tambaya ne sauran tambayar daya yadda ake haɗa duniya da azanan kasar kasar haraman wato ko wani aiki za ka yi lokacin da kake yi yansu shigan kafin kana yi shine kayi da niyya saboda haka wato sallah lokacin da mutum zai fara shine filar na ya sanyi yana shiga sallar ah, ah, wannan cewa lokacin da mutum ke kabbara sannan zai yi niyya ah, ai ya nuna ba niyya ba da ba ke yin ta ba don lokacin da kake cewa Allahu akbar ka san kana shiga sallah ba kin ka bai iya faɗin wani abu da ba lokacin da kake cewa Allahu akbar wato zan kana nan cikin halin ka san kana shiga sallah a ah, wannan babu wani da an kai shi a nan kasa yiwa eh, lokacin da zai ce hankalin sa ya ɗauke wani wuri ko bai a'a ijara ita ana dubin lokacin da aka kayyade kamar yan ce kaso ka cikin kanti kullum ga abin da za a baka wannan ko ka sayar ko baka sayar ba za a biya wannan ijara amma ga wannan in ka zan baka in ka yi yawo baka sayar yanka ka ina ka yi asali ba a biya sai an sai an shiga sai an kai can lima akali eh, eh, yana yiwa don ka'adan abin nan don zaluncin mutane amma in an kai tsakar hanya